لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا don muraya ƙasar da ta ƙeƙashe da wannan ruwan da ya sauka, ƙasar da babu wani tsiro a kanta ta hanyar fitar da tsirrai kala-kala da ɗaya banya a bayanta, kuma don a shayar da abin da muka halitta na dabbobin ni'ima da mutane da yawa da wannan ruwan da ya sauka.